والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله النهو الواضح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاشتغال اشتغال نعم الأمثلة إيه. inil gariba qabaltahu fa akrim maswa idan shi ba ko ka fuskance shi to ka girmama makomansa inil garib in ko ka fuskance shi ka girmama makomansa in shardiya, ah, wannan algariba mafulun bihi mansubun bi fi'lin mahzuf taqdiruhu in qabalta al-garib in qabalta al-garib a da dama shi il kuwa ya san in shar'iyya yana buƙatar fi'il shart hmm. Hmm? in mutum ya ga in shar'iyya to dole sai ya nemo fi'il shart shi to sai aka ce gari gariba to wannan gariba din kaga ya zama fata to ina ina fi'il shart na in kaga sai mutum ya duba ilil gariba qabalta hmm. in ba ko ka fuskanci shi kaga wannan ƙabala din nan ya samu fa'il da fa'il da maqulun ya shagaltu da nasaba ga ha'ul a gani ya shagaltu da nasaba da ha'ul bai da lokacin da zai yi nasaba ga gari saboda yana nasaba ne ga abu guda daya kabalta huyar gaya nasaba amma da an cire wannan ha'ul aka ce inil ba kabalta da zai zama ya yayi nasaba ga me gari a gari zai zama to kabalta yayi nasaba gari to amma tun da yayi nasaba ga gabi gari a damirin shi inil gariba kabalta hu din nan shine damirin na gariba to saboda haka yanzu dole a nemo abin da yayi nasaba ga gari wannan shine ishtigal shagaltuwan ainihin kabala ya shagaltu da wancan damirin bai da lokacin da zai yi aiki ga gari ku gane to yanzu menene ya magarib nasaba inil gariba wato in din nan shar'iyya qabala wato wannan garib din nan maf'ulun bihi masubun bi fi'lin mahzuf a gane ku taqdiruhu qabal ta wannan fi'ilin da ke can kawarsa ke nuna mana abin da aka cire a nan in qabaltal gariba qabalta ha eh? fa akrim mazwahu wato sai ya zama ah, in da gariba kabalta hu in kabalta gariba fa akarin wannan kabalta hu nan wa fa'il wa qul bi wannan fa'ul waqi'a fi jawab shart akarin fi'il amr mabni ala sukun wa fa'il wa anta مسوى مفعول به مسوم بالفتح المقدرة على الألف بناء من ظهورها التأذر هو مضاف هو مضاف إليه والمنصب فعل الشرط إن قابلت القريبة أين جوابه wal jumla al fa akrim mazwahu fi mahall jazm jawab shadda an gane ku shin daraja akwai mai gina shi in ba ma'abocin hamayya ma'abocin kishi ba karimin mai karamci alal illat akan ainihin wato halaye daban-daban mai karamci akan halaye daban-daban ko mai zartaccen himma mai zartaccen himma hal almajda yabnihi shi ma hal din nan wato harafi ne harfin istifham almajda maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin ma'zum taqdiruhu hal yabni almajda hal yabni almajda me yasa muka gane cewa yabni ne a wajen saboda yabnihi din nan yabnihi kaga da mun cire wannan ha'ul halil majida yabni hal yabni al majida shin akwai mai gina daraja to sai ya zamanto shi wannan yabni din nan yayi nasaba ga damirin shi yabni yayi nasaba yayi nasaba ga damirin min damirin al majd yayi nasaba ga damirin al majd to saboda haka yanzu sai mu nemo abin da zai nasaba ga shi majd din an gane ku ya buli ya shagartu aiki ya mishi yawa saboda haka almajda maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahzuf taqdiruhu hal yabni almajda yabni an gane ku wannan fi'l wa fa'il wa qul bihi siwa zi hamiyatin wannan siwa harful jar ha hamiyatin azidin na iso majrur bi siwa huwa mudaf hamiyatin mudaf ilayhi wa huwa man'ut karimin na'at majrurun bil kasra ala harf jar al illat ismu majrurun bi ala madi al azaibi madi wannan ha ila wannan hamiya zai hamiyatin madi ha ila yau wa ko karimin ala fi hali halin kasancewar shi mai himma an gani sai ya zama wannan kaga wannan karimin alal illas mai karamci ko madil azaimi zai zama to duk wannan na'at ne na wannan na karim din nan madi din nan na'at na karim na'atu sani na'atu saniya ko kuma mudaf al azaim mudaf ilayhi an gano wannan ku halla kalimatan halla kalimata haqqin tanala ajra me yasa ba kalman gaskiya ba wanda zaka samu ladanta me yasa me yasa ba kalman gaskiya ba zaka samu ladanta kaga wannan halla harfu tahdid kalma ne na kwadaitarwa kwadaitar da mutum akan ya aikata aikin alkhairi ko kuma yin amfani da kalma mai laushi ga mutum misali a gane ku kalimata haƙƙin wannan kalima maf'ulun bihi mansubun bi fi'li ma halla qulta halla qulta kalimata haqqin halla qulta kalimata haqqin an gane ku tanalu ajraha tanalu ajra kalimata haqqin an gane ku wanda aka samu ladan kalma ta ta gaskiya din kalma din wannan maf'ulun bi fil masdiruhu halla تنال فعل مضارع مرفوع بدم وفاعله أنت أجرى مفعول به منصوب وهو wal ha mudafu ilayhi in ku duba wannan da ke ga cewa halla kalimata haqqin tanalu ajraha ajra wa nahawa ya kuma gami ka samu ladan kalma ta gaskiya din shi wannan damiri ne na ya kuma zuwa ga kalimatu haqqin din an gane eh na'am sai dai ma abocin kishi ma kishi kuma mazin a za'iri na na ce saniya eh, eh, shi wannan kaga wato shin daraja akwai mai gina shi in ba ma abocin kishi ba hamiyatin din nan ba gane shi zafi ilai ne wannan siwa wannan harfu jar ne zai iso majalurin bi siwa wa huwa mudaf hamiyatin zafi ilai to wa huwa man'ut an gari wannan karimin na'at majrur bil kasra to na'at din shi ya ce madil azaibi shi ma na'at bi ci gaba karimin madil azaibi shi ma na'at ne na biyu sai ala din la'at jaru majrur na'am نقص ihya'us usunna. na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذلك بطس الفرش بطس الفرش فيها daga cikin wannan daga cikin bid'a akwai shimfiɗa ainihin shimfiɗa a cikinta kamar a shimfiɗa carpet a cikin masallaci kuma bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha na'am wa fil karshi ya zo cikin littafin kirshi na'am yukrahu lil insan an yattakhidha lil masjid furshan an karhanta ga mutum ya riƙe ainihin shimfiɗa ga masallaci ya jilisa alai wato shimfiɗan da zai ringa zama a kan shi na'am لأن ذلك ينافي الخشوع domin wannan yana kore khushu'i ana so mai sallah masallaci ya zama mai khushu'i ne yana kore ainihin tawazu ya nuna ya zo yayi zaman sarauta ne a masallaci an gane ko yana kore khushu'i da tawazu a cikin masallaci yin hakan wa min zalika ittikazuha marawih fiha daga cikin wannan akwai rike ainihin marawih wato mafifici a cikin masallaci ana masallaci kowa yana fifita to za mu sanya daga cikin wannan fanka sanya fanka a masallaci ko kuma sun bambanta haka idan mutum ya rike mafifici wani aiki yake yi yana yin aiki kila ana sallah yana ruku'u yana haka yana ruku'u yana sujada yana fifita amma idan yana sagala a sama ba kaga idan yana sagala a sama kaga wannan ba wani aiki mutum ke yi ba ina ganin za a iya bambanta tsakanin fanka wanda yake sama da kuma mafifici kuma za mu iya ɗaukar mafificin an karhanta shi ne saboda ayyukan da mutum zai ringa yi a cikin sallah din Allahu a'lam wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha wa ya zo cikin littafin madkhal na'am tumna wal an hana mafifici in ittikazu hadal masjid bid'a domin rike mafifici a cikin masallaci bid'a ne hmm? misali yanzu an yi da sallah an sha zaki san misali sai aka dan ajiye mutane mafificin da za ka san fita an yi da sallah misali to an da sallah wani za ka za ka yi zuciyarka ka wuce ai babban abin da ake gudu shine mutum ya zo ana karatun Fatiya kowa yana fifita liman yana limanci liman yana yana tilawa yana fifita su ma mu kowa na fifita in za a yi ruku a fifita a dago a fifita a yi sujada a fifita kaga wannan wani aiki ne mai yawa wanda ainihin aka dauka a cikin sallah din an gano wannan ku idan ya zama ba a sallah ba misali an idar da sallah ne mafi sai ne babu wuta sai aka kawo su misali ana zafi sai to an yi da sallah kuma sai watsa sai gidansa sai ya tabbata bibita masallaci da zai yi hmm. to kaga yin duk da haka ne gaskiya zai rike shirya masallaci zo ko ina ga bibici gaskiya akwai akwai matsala gaskiya a ce a rike kowa ya rike yana bibita a masallaci amma irin fankan nan na sama dai wanda zai fifita wa mutane kana zaune na fifita ma wannan ina ganin insha Allah tun da an samu da zamani ba wancan magana ya riga ya wuce insha Allah hmm? na'am wa alaikum salam ai yanzu alhamdulillah an samu jirage to ƙauyuka yanzu sun san jarabe to mana irin masallacin ba na zamani ba amma ka taɓa ganin a masallaci kawai oh, ya kusa a sa bibita liman na bibita ko na bibita dan eh, an yi da sallah to mutum ya haƙuri mana tun da har ya samu ya idan da sallah ya aka zai ke tafi mana wai <laughs> to ala'ayi halin dai inda akwai tsanani mai yawa mushaƙa mai tsanani sosai wanda ba za a iya yin haƙuri a kan shi ba to ba mamaki a ce babu laifi misali ce ya halatta Allahu alam wa min zalika naskhul qur'an wal ilm fi daga cikin wannan akwai rubuta qur'ani kwafi mutum yana kwafan alqur'ani kamar irin rubuta qur'ani a allo ko rubuta shi a fallan takarda da kuma rubuta ilimi a cikin masallaci huwa bid'atun makruha eh ana rubutun hadisi ana rubutun fiqh ana rubutun nahwu a cikin masallatayya yace wannan ce wa ya zo cikin littafin barka na ibn hash na'am wa mana ulama'una rahmatullahi hakika malaman mu Allah ya musu rahama sun hana naskal ilmi fil masjid wato kofi na ilimi a cikin masallaci na'am wa naskal qur'an da kuma kofi na alqur'ani idan kana ala wajhi sabab in ya kasance akan fuska na sababi na'am fa yaya kuma in ya zamanto ba sababi ba ya zamanto abin ya zama sana'a ne ba hmm. me za ka ce ga waninsa to menene hikimar da yasa malamai suka hana ainihin rubuta qur'ani da rubuta ilimi a cikin masallaci mai hikima tunda masallaci ya kamata ya zamanto duk wani abin da yake da alaka da ambatan Allah ko fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah kaga masallaci an yi shi ne da a ambaci sunan Allah rubuta ainihin qur'ani zikiri ne mutum yana rubutawa yana karantawa yana rubutawa yana ambatan Allah rubuta hadisin annabi zikiri ne kuma lura ba to cewa kada a rubuta a cikin masallaci menene dalili me matsalar da ke ciki kenan amma yadda masallaci ya zama kamar aji a islamiyya ya kenan masallaci ya zama aji wanda an ba da rubutu ana rubutawa ke ya zama kala kenan ya zama kala kenan mana eh tunda an hana rubuta ilimi amma iya zaman to ka rubuta ne saboda maslaha na addini sai ka dan samu wani dan riba kai abinda kai dai addini ne kuma abinda kai rubutun qur'ani yana da alaka da masallacin ayi tunda duk wannan rubutun na Qur'ani da hadisi masallacin akewa ina ba ta gane sai kuma aka ce an karhanta ko an hana rubutu na ilimi a cikin masallaci kaga wannan yana buƙatar dalili gaskiya a gane wani dalili ya sanya aka hana rubutun Qur'ani wani dalili ya sanya aka hana ko ana nufin mutane za su yi cinkoso su hana mutane na filfili da sauransu ko za su ɓata wurin da ainihin tawada da wasu abubuwa to idan maganan batawa ne to za mu ce eh gaskiya suna da hujja a gare wato an hana rubutun ilimi don kada bata masallaci kada gurɓata masallaci to masha Allah wannan ya samu shiga an kiyaye kuma an gane amma ya zama to an kiyaye ba a lalata kuma ba to mafi alkhairi in kai ka kiyaye wani ba zai kiyaye ba <coughs> an gane in kai ka kiyaye to za ga wasu ba su kiyaye ba sai zama to kai kana kulawa kana gyarawa wani bai gyarawa misali wani kazami ne wani da zarar ya samu biyan bukatar shi ke na kawai an fahimci wani ko to almuhim dai wato da an yi bayanin dalilin da yasa aka hana in dalilin da yasa aka hana bayanin da muka yi yanzu ne tsoron gurɓata masallaci an gane da kuma tsoron kangewa masu ibadoji masu nafilfili da sauransu a kange musu waje a hana su yi ya zama masallacin gaba ɗaya ya cika kai ka shiga za ka yi lafiya sai wani ya zo yana ta rubutu in wannan shi ne dalili ya samu shiga shi ba ko saka masu rubuce-rubuce su fita waje su samu wani waje su yi rubutun su Su ba mutane dama masu karatun ƙur'ani masu azkar masu nafilfili a ba su dama su zauna a masallaci su yi Allahu a'lam na'am wa min zalika ta'limu subyani fiha daga cikin wannan karantar da ƙananan yara a cikin masallaci ko bid'atun makruha wato bid'a ce makruha banda karantar da manya ke nago ana iya karantar da manya a masallaci na'am wa fil kharshi ya zo cikin littafin kirshi na'am yukrahu ta'limu sibyan fil masjid an karhanta karantar da ƙananan yara a masallaci a koya musu qur'ani ko waninsa haisu kanu la yal'abuna wannan karhancin hmm. wato inda ya kasance ba sa wasa kenan ba. in ba sa wasa shine makaruhi mm. yaran za su zauna cikin natsuwa su yi karatu makaru auya ya ko kuma in ya kasance suna kamewa izanuhu an hana su da sun fara dan surutu ko hayaniya aka dan tsawata musu suna kamewa makaruhi wa illa haruma idkhaluhum almasjid amma iya zamanto suna yin wasa ko ya kasance ba sa kamewa in an hana su to ya haramta a shigar da su masallaci kan wannan ko ke wannan me zamu ci akan wannan kananan yara su mai da masallaci ya zama wajen hayaniya su da ma yara ai na eh to ai suna karatu amma surutu suke yi to ya zuwa shi kuma masallaci la tarfa'u azwatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dukum li ba'd Umar bin Khattab ya ji wani bawan Allah yana daga murya yace yace wannan dan birni ne ko dan kauye aka ce dan dan kauye ne yace da kai mutum madina da sai na maka bulala shin baka ce annabi na cewa Allah na cewa ka daga sauti a saboda sautin annabi ba to shine malamai suka ce daga sauti a masallaci a dinga daga murya ana hayaniya bai halatta ba a gane sai dai illa lura mai karfi misali to kananan yara idan suna hayaniya ba a iya hana su to kada su shiga kada kada kada ya zamanto an bude musu ajin su a cikin masallaci a bude musu ajin a wani waje da masallaci ba ba suna zuwa sallah dama wurin sallah su yi hayaniya ba to wajen sallah daban ana koya musu sallah ne wajen sallah babu shi daban misali amma masallaci ya zama wajen hayaniya ha ha ya zama kasuwa ana koya musu karatu ne wajen koyar kasuwa sai sai da ana koyar karatu sai a mai masallaci ya zama ba tsari ana sa ido iya kokari kaga dai kananan yara ba sa hayaniya masallaci za a hana su wannan na nan wannan na amma islamiyya yara sun kai ɗari kuma duk wanda ya zo zai ta jin masallaci kawai ba tsari masallacin Allah wannan ya daga murya wannan ya hayaniya ai masallaci ya lalace kenan ai duk sun lalata mana har da wani zo yanka sahun sun wani ba zai yiwu ba ce wai ba islamiyya daban sallah daban sallah wani yaro ka sa shi anan ka sa wani anan zaka tsawata mishi amma yara aka bude musu makaranta kuma in an tsawata musu ba sa tsawatuwa masallacin Allah zai yiwu ba shine amma wannan awa nawa kuma an mai da masallaci ya zama dandali ko ka shigo masallacin hayanin yara ko zaka ji ko ba dole bane sai an yi karatu a wajen za su yi karatu ana iya gina musu wani aji a gefe su yi karatu su ba kamar sallah bane wanda ake so su shigo masallaci karatu da ma asalin shi ana gina makaranta da ma na karatu ba ɗaya bane zamanin manzo Allah ba ya taɓa shigo da jarirai ƙananan yara masallaci yana musu karatu ba taɓa ba gaskiya ana shigowa da su iyayen ana tare suna shigowa da su a gaskiya ban san da wannan bane su ban taɓa jin wannan ba suna shigowa da yara a yi musu karatu yaran yaya yaya karatu kamar yaya ana karanta da iyayen anya sai dai yaro mai nutsuwa wanda zai shiru amma ba taɓa ji an ce ba za a ci annabi ya cika da hayaniya ba ko ka taɓa ji sai muna so mu ji sanda aka ce ga wasu yara sun zo masallacin annabi ana ta hayaniya annabi ya gyale su kuma an ware musu lokacin karatun hayaniya suke ta yi babu duk yaran za ka ji an ce wani yaro dan shekara shida za ka ganin tsatsi ne yana sauraron karatu dama nan an ce idan ya zama yaran ba sa hayaniya amma kamar da wajen wajen hayaniya ni da na zo karatun qur'ani ga yara na mun hayaniya na zo ibada zikiri ga yara suna hayaniya kuma ka san yara inda za su yi hayaniya ba wanda zai hana su hayaniya masallacin ba zai daɗin ibada ba masallacin ba zai zama to yana daɗin ibada ba shi yasa ina ganin baka taba ko Saudiya ka san dai ga Saudiya ka taba ganin yara a masallacin Saudiya an bai yara an ce kawai a bar su ta hayaniya za a kawo sharadi kafin yara su shiga islamiyya sai sun kai shekara kaza sun dan fara wayo kuma sannan malami zai rike bulala da sa kyalin sai hayaniya da hayaniyan ba matsala ne tunda ba su balaga ba ai amma da koran nan baka ruhi ne in dai zai kontrol su zai ta su za iya yi na wanda yake in ya ya yin nan baka ruhi ne idan za ka iya nufan da su a yi karatu hmm. ya ce karantar da yara a ciki bid'a ne makaruha an karanta karantar da yara a cikin masallaci qur'ani ko wani sa inda ya kasance ba sa wasa ya kasance yaran suna cikin natsuwa kuma za su kame shi ne shi ne ce makaruhi da ga wannan misali kuma sannan sai a duba maganar fitsari da kashi a masallaci da zuba shara cin abinci a yi kaza a yi kaza cin abinci ya zuwa kasa irin zuwa sama yau mai zai ko eh, in an sa yara wanda suke da hankali wanda za ce duk wanda ya zo da abinci sai an mai bulala mm. a gani to ya zama tukai ya zama masallaci za a ci abinci a zubar yara yaro ya yi kashi a ci rana ne ta kwashe kashi a yi kaza a yi kaza in dai yara ne masu wayo shekara bakwai yaro ya zama mai wanda zai iya zama ya nutsu in zai yi fitsari ya fita ya yi fitsari in zai yi kaza ya fita ya yi ba tare da ya bata masallaci ba wannan

da tilawa shi tilawa ya halatta rubutun ilimi ya ce amma tilawa ya halatta da mai rubutun ilimin da mai tilawa dukkan su gaba ɗaya in ka ce ba zai ma wancan wahala ba to me zai sa ma wannan wahala duk ba mutane ba da su duk ɗaya ne ne a an gane to wannan shine na'am ومن ذلك رفع الصوت فيها daga cikin wannan akwai daga sauti a cikin masallaci walau bil ilm ko da da ilimi ne a ta daga sauti na'am wa huwa bid'atun makruha bid'a ce makruha Allahumma illa an yakuna raf'uhu lit tabligh Allahumma sai dai daga sautin na isar da sako ne malamin islamiya ne <laughs> wanda in ba daga sauti ba yaran za su karatun ba zai tasiri sosai ba an daga ne don isar da sako to ne ya halatta a gane ga ɗalibai da yawa sun cika masallaci wanda in malamin ya ce zai karatu laɓa-laɓa ba zai ɗaga murya ba karatun ba zai tasiri ba ka san karatu ya zama ana ɗaga murya ya fi shiga cikin zuciyar ɗaliban kuma ɗaliban sun fi samun karsashi da nishaɗi na yin karatu ɗin allahumma da inda ɗaga sauti na isar da saƙo ne ya halatta in ba ba isar da saƙo ba ne to kada a yi. Na'am, ko yana cikin masu dan matsawa kan shigan yara masallaci shi wannan na gani ta je yanayin inda dan wannan da abubuwan da abin da ya shafi yara a shigan yara masallaci fa yin sallah daban zaman yara awa uku awa hudu su yi karatu daban ku dinga bambantawa yaro minti goma ya gama karatu ya wuce gida ya gama sallah kai amma abin da ya shafi karatu ba ya kila ma zaman da zai a makarantar ya fi zaman da zai a gidansu kai ka san inda yaro yake ma a gida yanzu abdurrahman ka misali ka kawo shi masallaci ka ce waye a uku a masallaci a zauna lafiya ba zai yiwu ba ka fahimta an kawo misali daga albani kasa gane ba har yanzu bambancin yaro ya awa uku ko awa hudu a masallaci da ya zo ya minti goma a masallaci ya tafi gida kuma in yara da suke zuwa masallaci ba cika masallacin suke yi ba ba sa wuce yara goma kuma yara goma kan rarraba su wanda ya shiga tsakiyar nan ya shiga tsakiyar nan ba za ma ka san akwai yaran ba a idan da sallah an gane wannan to shi da mu zama mutane ma goma yayi miji goma yi na ya gama bayanin bidai Na da da eh eh sun yi maganan da duma wanda yake mai laushi amma da duma wanda yake mai kaushi kamar na tabarma kamar irin wannan irin wannan wanda mutum ya zauna ba wani ba wani jin daɗi yake na musamman ba a gane to babu komai sun ce shi wannan khilafin aula in mutum yayi babu komai amma da za a bar shi filin Allah din yafi amma wanda yake mai laushi din wanda mutum zai zauna ya ji ya nutse. to ga wannan ba bauta ya zo yi ba ya zo ne ya yi gayu ko ya ji daɗi eh. a masallaci eh abin da ke faruwa shine yanayin masallacin yanzu kamar wannan masallacin yanzu da akwai kura ka zo da farin kayan ka kana sujada kana zama sai ga kawai kayan yare ne kafin tona to ya zo da sabon kayan shi daga zama kawai kayan ya lalace to shi yasa wasu ke zuwa da dadduma su dan shimfiɗa Allahu alam a kasuwa akwai wanda yake da tabarma ya zo tabarma sai na shi inda ake da tabarma eh sai aka ce ni kamo farkon can zuwa can saboda mutane kan su eh sai ke to abinda kasa za a saka mu yi na gudan ba kasa za ka ya san kudin umu a me sai ke wankewa in ya san kasa na shi abu ne zai na wanke kasar ma nan yayi kura ya bar ya bar kayan hakan da yake shi gaba da sasa gyara wani gyara ce ya burwuri caji ne kawai shi masallaci ya kamata a dinga gyara shi ne da kyau saboda wani ya zo da kayan shi za shi wani unguwa ko ni kayan na kwalliya ne da sauransu ko dai wani abu to ya gama ibada kenan kayan ya lalace sai ya koma gida ya ƙara canza wani kayan eh. kuskure ne wato a ka'ida ya kamata masallaci ya zama kaman ya shi ne irin dai kasan nan da ba zai ɓata mutum kaya ba ko da ka haushi ka yi sallar ka ba zai ɓata ma kaya ba eh kama irin irin yanayin masallatan yanzu ƙura da wasu abubuwan mutum ya hau za ka kawai kayan shi ya lalace shi ne matsalar amma da za ka zauna a kan ƙasa ka yi sallanka irin masallacin manzo da babu wani kafin ba komai kuma ka ake sallah kuma bai bata kaya kayan da su kaman ba hmm, su kaya sosai da ka sani akwai ba shadidu bayanin siyar shadidu sawali sha'ar ka san da wanda ku na irin wannan yashin bai bata komai to yanzu na wancan din na kamar yanzu kaje kaje makarantar mu yanzu akwai misali zaka an zuba irin farin farin asal farin farin yashi din nan burje wa irin farin nan wanda duk kola mutum ya zauna ga fari ne ba matsala zaka yi sallah kan shi irin wannan misali to kasancewa zai ya bata mun kaya na wannan na zamanin da ake da shi eh. idan mutum ya dago din ta kabe wannan tunda matsala ne haka zai bashi kukuri to kaga babu kushuyi da abin da ya shafi kakkabe wannan mutum akwai matsala gaskiya manzo Allah ya magana kan abu to akai mutum ya sallah yana yana wannan yana sujada yana kakkabe kakkabe kan gano bulugun maran babin kushuyi da an yi magana kan wannan kakkabewa mutum dai mutum ya samu da duma mai tsawo ya dinga sa hannu kan da duma sai kuma ya sauki بسم الله الرحمن الرحيم babul amrul jana'iz babun umurnin jana babun al'amarin jana'iza wa mimma ahdathu fi babu amrul jana'iz daga cikin abubuwan da suka kirkiro a cikin babun al'amura na jana'iza da kuma makabarta na'am qawlu man yulakkinu al-mayyita qul la ilaha illa Allah magana wanda yake lakana wa mamaci an gane ko ya ringa cewa wani ka ce la ilaha illa Allah huwa bid'atun makruha to wai ka ce wa mutum ya ce la ilaha illa Allah bid'a ce makaruha to wannan magana me zamu ce kan shi shin ka umurci wani cewa ya ce la ilaha illallah makaruhi ne in ba makaruhi ba me dalilin ka wannan hadisin da manzo Allah yake cewa nan ce kalimatu la ilaha illallah na ya ziyarci wa mara lafiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci amminsa amin bai musulunta ba ko mm. wato ya tarar da amin yana cikin ciwon ajali annabi ya ce ya am kun la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah hmm. ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan kare ka da ita a wajen Allah wato ammi yana cikin ciwon ajali shin za mu haɗa wannan da musulmi shi wannan amminsa bai musulunta ba kuma yana masa da'awa ne ka ce ka faɗi kalmar shahada domin in kare ka a wajen Allah cewa ka musulunta shin za mu haɗa wannan da na musulmi ji ne shi wannan yanzu ake masa da awa ya shigo musulunci shi kuma wancan dama yana cikin musuluncin idan na zo kawai ina ta la ilaha illallah la ilaha illallah zai iya tunawa ya faɗa kamar shi wancan dole sai na ce mai ka faɗi wannan kalma shi ne kalmar shiga musulunci ba hmm. eh? ga manzo Allah ya kai ziyara wajen wani bayahudi hmm. shi ma yaro ne karami wanda yake ma annabi hidima yana ma annabi aiki aka ce bashi da lafiya annabi ya kai min ziyara shi ma annabi ya masa da'awa ya faɗi kalmar shahada kuma ina nuna ku? ko to amma a cikin nan a cikin wannan akamul jana'iz akwai wani hadisi na wani daga cikin ainihin sahabbai wanda manzo Allah ya ce ya ce la ilaha illallah ina ba gane hmm. wanda Nasiru Albani ya kawo wannan hadisi akan halaccin alakana wa mutum kalmar shahada kuma yadda ku? kaga sai ya kawo hadisin wannan ko musulmi ne kuma annabi ya ce mai kace la ilaha illallah ya kaiwa da faɗi kalmar shahada kuma wannan bawan Allah ya faɗi kalmar shahada an gane wannan ku saka magana naka da kalmar shahada magana ne wanda malamai suka kai ruwa rana akan shi wasu malamai suna ganin kada a ce wa mutum ya ce wasu na ganin dan ka ce wa mutum ya ce to me laifi to menene laifin ka ce wa mutum ya ce zafin ciwo zai iya sa ya faɗi wasu abu masu tsanin musa kada zafin ciwo ya jawo a ce ce ce ba zai to zafin ciwo dan ka ce ya ce kuma sai zafin ciwo ya hana shi faɗa in Allah ya sa yana da rabo zai faɗa kawai in dai akwai nasi wanda manzon Allah ya hana alakana wa mutum bismillah shin ko ka san wani nasi wanda manzon Allah ya hana alakana wa mutum a ce wanda ka ce la in an san nasin a kawo shi in babu nassin kenan ya halatta ya halatta dan uwanka ka tunatar da shi ya ware ka ce la ilaha illallah an gano wani ku ya halatta shin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ga musulmi da kafirai gaba daya ku ce la ilaha illallah ku ba jona to akwai nassi su masu cewa a ce ka faɗi la ilaha illallah ka mm. faɗa hayyaci ya ɗauka eh su wai mutum kada ka ce ya ce kai ta faɗin kalmar shahada kana la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah kai ta faɗa shi kenan kawai in yi ji zai faɗa wai wannan shine talqini da ake nufi a gani shi ne wannan kaga a wajen malaman nahu za su ai faɗin da kake kana faɗa ne dan ya faɗa dama to me za mu ce a cikin babu nafsin da ya hana talqini a gane za ka iya wa mutum ka ce la ilaha illallah in ko ka ce kada a ce to kawo dalili kai ake jira yanzu da dalili mai hanawa na'am ina tare da shi a ɗaki to shi kuma wannan mun ji wannan suna da yawa akwai wahala wannan wahala ka duba ko eh ka duba janibin wahala to muna tare da shi a ɗaki ba kowa zai ni zai shi su cikin wannan me za ka ce ku nan na ومن ذلك الذكر inda gasar mai daga cikin wannan akwai zikiri a wajen wanke mamaci zikiri in za a wanke mamaci akwai zikirin da ake yi wa huwa bid'atun makruha kuma a ce makaruha akwai ba wasu daga ciki in za a wanke in za a wanke in za a mai alwala kowane gaba gaba akwai zikirin shi hmm. akwai na fuska akwai abin da za a fara akwai na hannu hannun dama akwai na hannun hagu akwai na kai akwai na kaza duk kowane bangare akwai zikirin da ake faɗa kaga wannan masu yin wannan ina ganin sun kirkiro wannan bid'a ne domin su kori mutane daga iya wankan mamaci saboda wankan mamaci ya zama su kadai an gane sai ya zama to sai an biya shi ya sanya kowane gaba akwai zikirin shi idan za shi in baka iya wannan zikirin ba ka san wankan gawa ba wasa bane menene zikirin wanke fuska menene zikirin wanke hannun dama na hagu ka san zikirin shafan kai kuwa to nan take sai mutum ya firgita sai ya janye ya ba su dama su yan biri'a sai abin da suka ga dama a nan kuma su wasa wukansu sai nawa suka sanya an gane wannan ko ومن ذلك khutni fi dakil dubur al mayit daga cikin wannan akwai shigar da auduga a cikin duburan mamaci a tura auduga cikin duburan mamaci wala kila anfi da kuma cikin za halki da makogoransa hu bid'atun muharrama ijma wannan bid'a ce haramtacciya ga haduwa malamai annahu kharqu hurmati domin wannan keta alfarman mamaci ne cin mutunci ne gare shi an keta alfarman mamaci ne a tura mai auduga cikin dubura tura cikin hancin shi sannan a tura cikin na makogoran shi an keta mai alfarma an gane ku na wani zalika ta yi suna sha wai in ba a sa wannan auduga a hanci ko mutum na kumbura kafin a zo an tura ku ciki a dan sama sama kamar wanda suka sa wanci galibin dai asibiti ne kafin a kawo mutun gida suna sa auduga a hanci amma a hanci ne kawai wannan nazari hmm. in an tura a ciki an yi kuskure amma an dan sa dan ji tsoron kada ya kumbura a dan sa a waje waje wajen na ganin babu laifi insha Allah to kuma tubara saboda bayan gida na wani saboda bayan gidan akwai zai bata jikin shi kafin wanka to idan ma ana so dama idan ma za mu yi wanka ana matsa yau ko bayan gidan zai fito yau kafin wanka kafin a kawo shi gida misali mm. to gaskiya dai magana dubaran nan ban san inda suka samu shi ba shine Mm. yau in yana fitowa ko in yana fitowa to bai fitowa ba to shine asalin sawan malamai sun kyamaci sawan sai dai da lalura an gari aha wa min zalika ta'yinu nahiyatin yubda biha fi hamlin na'sh daga cikin wannan akwai ayyana wani bangare nahiya wanda za a fara da shi wajen daukan makara in an gama wankan an sashi a makara sai a ayyana ma wurin da zaka dauki makaran dan huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha to idan da dama ita fa saboda naga annabi yana son bangaren dama hmm. manzo sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammul hmm. fi tarjulihi wa menene wa tanqulihi wa dubulihi wa fi sha'anihi kulli. Hmm. annabi yana sha'awan dama itawa asali duk abinda shari'a ba ta ayyana inda za a fara ba ina ya kamata mu fara dama idan na zo na ce idan za a ɗauki makara a fara da gefen dama kafin hagu na yi kuskure saboda manzon Allah yana sha'awar damaitawa cikin kowane irin abu an gani amma nan an ce wato ayyana wani waje a ce ga wurin da za a fara ɗaukan makara nan ko ka ce gefen dama ko gefen hagu ko sama ko ƙasa to shikenan a nan wajen kayi bid'a makaruha an gane saboda haka babu laifi dan mutum ya ce a fara da gefen dama na'am ومن ذلك الصيحة ba wanka ba a na sani ka san in an ce dagawa mai ma za a dan da shi amma in dai rikewa ne za a fara rike bangaren dama rikewa ومن ذلك الصحة العظيمة عندك cikin wannan wani irin kururuwa hmm. mai girma a wajen mai inda mayyit wajen fitar da mamaci wa bid'atu muharrama ijma' wannan bid'a ce haramtacciya ga ruwan malamai na'am wa min kababul hamilina lil kenan wannan ihu haramun ne bid'a ce haramun bai halatta ba misalin wannan ihu da kuka din nan daga cikin wannan akwai me kababul muhamilina lil janaza gudu gudu 440 wato gudu gudu sassarfa ko hmm. na masu masu daukan ainihin jana'iza ko bid'atu muharrama ijma shi ma wannan bid'a ce haramtacciya ga al'umma malamai ko indirarun bil mayyit domin shi wannan cutarwa ne ga mamacin wa min zalika mashul hamilina lil janaza haka nan kuma tafiyan masu daukan gawa su tafiya a hankali a hankali suna tafiya cikin wani irin natsuwa na musamman hmm. shi ma wannan bid'a ce makaruha ana bukata su yi tafiya ne sosai su yi tafiya amma ba gudu gudu ba kuma kada ya zama to sun yi sanyi da yawa eh. to Allah shi taimake mu Thank you. na rashin suwa ba iya wurin sallar gawa babu wani kabar babu wani cewa yan kabar na farko karanta fatiha ko ka ba karatun fatiya su addu'o'i ne kawai malikiya hmm. ba karatun fatiya ba za mu sai addu'o'i akwai bayan Allah suna buƙatar addu'a kan wasu buƙatu nasu saboda ka yan uwa a taimaka da addu'a insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk